kai kai bayani dalla dalla na fasaha bi adnal jahilina li kaunihi masu musanta kasancewar Allah mutakallima aje muka bar wasan mu eh ko a cikin kafa ko wani ka dawo kai bayani annahum hum alul kafiri هذا بشير حيث التوفيق لك الخبري والتشبيه فالعبارة واضحة تبكي وتقرر قرار أما أصله آه، أو بنيني أي آه، أو أو آه، أبونا شدو صعب وانت ديكو أو, أو أي صحه يجي فهذا غير صحيح يجي أما الصح أو الصح فهذا نذا في ضروري شند وزن رواية غير صحيح ولو قال أي صح أي صح هو ما تنبين أصح هو أي صح هو شبايا يا بطل دلالة له amma a ce afsish ta ce au ayasihu fa hada ghairu sahihi walau qala ayasihu ko kaunahum hum ahlul qatili zai inganta a ce musu yan ta'atili kaga maganan ma ya sahi wal istifhamu afsahu amma a mayar da shi tambayan ya fi bayani ya fi inganci kenan aya shiku ya fi inganci da a eh, hmm. gaba ka zaɓar ka mun in za ta fita shi ke ba ta fita sai mu haɗa ta da yarwar ta so mu je ka tafi da mai ta tun kaɗan za ka yi in gaure kun halitta a fili faɗi ta tambar na magaurin gaskiya ne wurin shi ma dai kamar na saman ne aka ce قوله بحقيقة متعلق منين هو بصح أبو دولي نعمل كتيشي ما يعني صح على وجه الحقيقة يعني إن كنت تقفك ثبتت والبيان كم على التعطيل بيان كنت أكسو أفتر قوي a ɗin da wani ne duk abin da ake so a fitar shi ne a fitar da ainihin kum alu ta afili wa tashbihi shi ne kawai wanda ake so a fitar alu tashbihi so ina alu ta afili fa kuma hakikatu su ne hakika ainihin haka kala la na kolo wa ya takallamu li'annana nushabbihu ko kaga haka kuka ce ai shine la naqulu mu ba za mu kala shi ɗan jibiyan kenan la na ƙolo wa ya takallamu mu ba za mu iya ce yana magana ba li'annana nushabbihuhu bil hawadisi in muka ce haka mun kamanta shi da fararu antum al'ana ko kuma yanzu shabbahatumuhu bil jamadati amma da ba ku shabbaha shi da halitta ba ko بخش باندې د فارو با اما هیڅ شو فارشه د فنارو او وو کو ا دغه چې با ما ګره د وی کوم صدره او وو وبل اسنامه کوئی چې با شي د ګوا کا وبل او صادي فاتل تو مو هو ان کمالهي ذل کلامي maimakon ka ce ya isa ya isa ka gane o amma roƙa ne gobe ma rana ce ba ta fi ba yawa daga nan har sashi nan wajen tara ranar kai a nan ka sake tambaya na kai shigo ah, ya da yaushe a yi riga ya gagan wannan kamar yadda wannan ne a yi shi nan da ba sun isun guro ne sun guro ne a je ne kawai shiru. shi lan ka tambayi ina wani abu ni kuna fiffike na tattage kuna so sai قوله رحمه الله هم أهل معا جامدا لا تقذفوا بالداء منكم شيئة أهل العلم والحرفان إن الذي نزل الأمين به على الرسول هو قول رب اللفظ والمعنى جميل جميعا لا تقطع رحما تولى وصلها ولقد ولقد شفعنا قول شاعرنا الذي قال إن الذي هو في المصاحف متصل الأشياء هو قول رب بي آية والروحه وانا يا رب رب يا رب ولو لو كتا عملنا كلا وابو معنا سئة لي انا ربي بكتما وعاك وربي ايا كما تقول لك وربي كافنش كافن كافن بي يا اكبر انا دوكش ana zaginsa kai ma za ka samu kawo a cikin a tare da kai ko da baki ka ce ko ƙara saboda to amma in aka zo ba ka san wanda ke zagin ba ba ka san mai zagin da yake faɗi da sauran su kan gamsu ne isa irin wannan na kasu dole a biya abun tun toshe a fahimta idan aka fahimta to ana iya gudu kama ba a gane ba to kaga ba za a yi gudu ba sai a bi sannu sannu sannu sai an mirmire an hau kai lafiya lafiya an gano kan hanya to a fita da gudu su dai wayannan mun ya ga alu ta'alu ta'dili ta'dili suka sun kore su kofin Allah shi tashbihi ma'an بالجامدات دسندلون عظيمة عظيمة للقصار ما سبقنا قفا عند جامد كان أين قصة شيء منتهى نقصه Bisa ga abu da masu kowa na rashin na magana magana, ya ma da dai ai ba kai na shi da kai ne na shirotar da kai kai ne talibin sa shi ne ko a zama talibin shi da haka talibin sa to saboda kana idan aka yi shiru aka ce yan tatili da yin shiru kafin duk ƙungiyoyin nan na bidiya akan Allah ya shigo ciki أما أنا ما مدنا تكلمات كذا وبئر مؤطلة كقصر المشيكو كانت إن كان له بئر مؤطلة دجي مرقوع ولنجل لعل ياكي كدنا فالقفا سوكا جيسو تبقى فريا مولن سوكا كسي نكسي وسوكا كبتي نكسي ما سوكا تيري وسوكا تيري لئي أدن سيكا تدري جيسو مرقوع ولنجل ما ورجي دي بلوت غير وكذا كذا تعطيلي وانا استلاحي نا استلاهي توحيدي كذا انك تعطيلي تقولي الله قولي وصفه في الله كده كذا ما تبياني له لا تقذفوا بالداء منكم شيئة الرحمن لا العلم والإرفان لا تقذفوا شيئة الرحمن bidda'ilinku kada ku jefi jama'ar Allah da mummunan ciwonku a halal ilmi su ma abota ilimi ne na addini ilimin sanin Allah wal irfani إن الذي رب إن إن الذي نزل الأمين به على قلب الرسول لوعده للي أقول نندا نزل الأحيل به كبيرين كنا يسوى كذا شيء على قلب الرسول أكم منظو ذو سير منظو البشري الواضح البرهاني لبينا له جزي هو قول رب اللفظ والمعنى جميل haka huwa qawlu rabbi magana ubangiji da ne lafzu lafazin daga gare shi wal ma'ana jami'a idan kuma akawa ne da lafazi da ma'ana yan uwa ne guda biyu mustahibani masu tafiya tare tare ذات قطأ رجما تولى وكاتا تولى وحل حر رحمان من الدين لا تقطع رحما قد ينفذ من شيء تولى الرحمن وحلها وانتحل يا أنا هذا لفظ جمعنا أي الله يعلى صوري بلا شر إن kunya ka tansalihu min al-imani za ku fita ولقد شفانا قول شاعرنا الذي فالصواب وجاء بالإحسان ولقد شفانا قول شاعرنا شفانا مغنى من واقع من يعور كتبه الذي قال الصواب وان ya faɗi وجاء waje إن الذي هو في المصاحب مثبت إن الذي هو في المصاحب أدنى ذلك سكن قرآني وسكن قرآني مثبت تبتسير wanda ko kuma an tabbatar da shi da anamilil ashiyasi da yatsun da fakuwan yatsun da tawa mai rubutu ba da ya zo ke rubutu ba ba haka yake ake rubutawa kina ta zai kaga anamilil ashiyasi inda ne ne ya ce shehu anamilil shehu wasu bari kai kuma ba ba dukan ku ba wani a cikin ku shi kuma sha'abu ne kai na ka rubuta ko shi na matsayin ya haddace na ka ba shi dinga ko ba ya dinga ko ba wai ya haddace in ka haddace da kara gari ya rubuta ana milil ga shubba ne to kai kana cikin shubba ne ashe ya ko Allah da ya faɗi ni ba ni ba tunda ni ba iya ba kaga da na iya da sai a ce a na mile da na cikin yo ko to ba na ciki sai dai irin su mala yaya Allah wani tsofaffin alaramu da ya kun abun da ka abin da ya tsana na ku rubuta takarda da abin da yan wayannan suka rubuta shi ba da suka rubuta duk wannan qur'ani ne a wurin mu ai kun gane sosai kaji shubani da kuma shubani shubbanu ba ana nuna maka tsaye daga cikin shubani ba ga shi can leƙo sosai ko ba shi fito fili ya fito ko a ga gane shi ya suka taru suka kai uku mai za a ce musu yanzu sha'abu ba da wa za a kara ga an ta mai bacci shi ma shabu ne ko kaga ai ya zo zama sha'abbani anai wani uku abdul mutalib abdul ne shabu ana ji mai ka bi shi jiki ne kawai hm? ina wani shabu babu ina ce abuwa yake Wah, ini taburin lah. Oh, kecil anak kamu gadi. Dan tahu nasib sih. Apa tu cipta kau yang <laughs> ada ke? Eh, tu. Kakak Ta yang tu. Kakak sekarang asyik. Karena kamu ada kayak aku, total lagi. Hmm? Agak lah, agak tu bagus lah, na. Yana ya goyi. A ya yi Ya goyi shi wanda. Ban da shi tun da goyayye ne. Shi kenan ka gane shibban. An suka kai uku sun zama shi shibban. Amma guda ɗaya shabu guda biyu to. Hmm. Ta kai ba a duba duba shekara shabu zai tashi da ya ta san wajen Eh, kasi fata ne talatin da uku yana ɗan tsakarin nan wadda bayan nan ba su kai talatin ba wai wai wai tsakanin da ku kilomita nawa kilomitoci ne yanzu dan gaba ya zama saboda mu ne kuka ku kuje ta tafiya amma da za a ce zan mutu alaji mutu ya mutu yana mai abuwa ya mutu wane ne ya mutu lalaji haruna shi ma ya mutu gudu shi ai ba ba ma nuna shi mutu da ke ko shi ne nan dama na neman yi a kan muka mutu yanzu gaba da kuma da su ku zauna kamala hmm? ya sai a da shi a ciki akwai malabu su gano matan haka eh ani eh, ne a gaba na tawi a da shi a suka wuce a mai bai ciki wanda mai kasir yanzu mai kasir an hada da mai kasir har mai roba-roba ba na'am ina muke shubbanu ko huwa qawlu rabbi ma'ana ce innal ladhi huwa fil masahib musbatun لأنامه الشياخ والشبان هو قول ربي آية وحروفه amma huwa qawlu rabbi wannan maganan da aka tabbata a rubuce maganan ubangiji na ne da ayatun wa hurufuhu ayoyi da harfa dan maganan Allah ne amma midadin da aka rubuta shi wannan namu idaduna warriku warraku imma rakku fata wa imma rakku takadda wannan makaruka ne so يقول المصنف مؤلف رحمه الله أفسح بعد هذا البيان الواضح ka yi bayani bayan wannan bayani bayyanan ne anna ala ta'ili hum haula il munkirina lil kalam su ne waɗannan masu inkarin magana maganan Allah wa hum ala ta'ili wa tashbih wa jawab al istifham amsan kaga na'am su ne alu kaza alu kaza ce na'am sahha annahum أهل التعقيل وهم قالوا التشبيه نعم شبهوه سلطة من تاسي بماذا سو سن سوا سجين سي أقبضا هم قالوا تعقيل تبيتين قبضا أقامون di sin tudan de beting ga bane ko kuma da de sai ka mata mun ga أعمال القلوب خادثا jiya duk abin da aka jaka na na je na shi a ah, aiki da suna a zabu ha ba san ji duk haka yi tsara kalan babu wani abu da za a gyara